Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya umarci jami'an tsaro a jihar da su gano 'yan bindigar da suka kashe mutane takwas a wurin haƙar ma'adinin kuza a jihar. A yammacin ranar Juma'a ne wasu 'yan bindiga suka harbe mutane takwas har lahira yayin da wasu da dama suka samu raunuka a lokacin da suke dawowa daga haƙar kuza a yankin Kuru da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. A wata sanarwa da ke da sanya hannun darakta da ke hulɗa da manema labarai da jama'a a ofishin gwamnan jihar Filato, Makut Simon Macham, gwamna Simon Lalon ya bayyana fushinsa kan yadda ɓata gari ke neman hargitsa zaman lafiya a jihar da haddasa fargaba a zukatan jama'a. Sanarwar ta ce gwamnati ba za ta lamunta da ayyukan 'yan bindiga na kai hare-hare kan mutanen da ba su ji ba su gani ba. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjan ya yi ƙarin haske kan furucin na gwamna. Abun bakin ciki bai yi mana dadi ba ko da wasa domin mutane ne sun fito sun je suna nema abin da za su ci da yaransu da mutane suka je suka far musu. Gwamna bai ji dadi wannan ba ya kashe da wa jami'an tsaro da cewa baya so ya sake je wai a yi irin wannan kuma a ce ba a san ko su wane ne suka yi ba. domin ya kamata a ce jami'an tsaronmu suna da hanyoyi daban-daban da za su iya tantance eh, irin faruwan wannan abu ko kuma bayan idan ya faru ma yadda za a iya bi sawun waɗanda suka aika wannan ta'asa. Amma su jami'an tsaro ba su gaya muku ko sun gano waɗanda suka aikata wannan kisan ba? to kullum dai bincike ake kuma wasu lokatai akan sami waɗanda suke da hannu a irin wannan muna sa rai ma su jami'an 'yan sanda za su yi bincike domin wannan alaki ya ta wuyansu kuma muna magana da kakkarfar murya idan aka sami mutum da hannu a ciki kwa zai dandana kudinsa Barista Solomon Daliop ya shaida min yadda maharan suka harbe mutanen. a misalin karfe bakwai na yamma da mutanen da suna wurin neman kusa a can ta garin kuru da suna shirin dawa gida kenan sai yan bindiga suka auko musu da hari har aka rasa rayukan mutane sun kai mutum takwas wayansu kuma da yawa suka ji raunuka domin an warwasu ba iya san ko lamba mutane nawa ne aka ji musu raunuka ba amma dai amma bisa ga bayan da muka je wurin mun ji da cewa akwai mutum da yawan da abin na ya sami su da suna asibiti a yi iyaka a samun wanda suka aikata wannan abun Duk ƙoƙarin ji daga bakin hukumar 'yan sandan jihar Filato ya ci tura domin kuwa na aiki sakon karta kwana wa jami'in da ke hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Filato asp uba gabriel amma har lokacin da na haɗa wannan rahoto mai maido min da an saba zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya